An ji jana'izar wannan shahararriyar mawaƙiyar Bishara Osinachi Nwachukwu jiya a garin Isoci da ke jihar Abia. inda ɗaruruwan jama'a suka taru domin yi mata girmamawar ƙarshe. Kafafen yada labarai da dama sun ruwaito cewa wasu Hosina Cinwachukwu wacce aka fi sani da ta. Ekweme ta rasu ne a watan Afrilun da ya gabata sakamakon bakar azabar da ta sha daga hannun mijinta Mr. Peter Nwachukwu wanda har yanzu na ci gaba da fuskantar shari'a a babban birnin tarayyar Najeriya na Abuja. da take jawabinta a wurin jana'izar honorable nkiru kawanye jocha da ke wakiltar isukwato umunnoci a majalisar wakilai ta tarayya ta bayyana takaici kan abin da ya yi sanadiyar mutuwar mawaƙiyar Ta ce abin takaici ne cewa ‘yar uwanmu ta wuce ta abin da ta wuce, kuma abin takaici ne cewa ta mutu, da kuwa mun so ta rayu, kuma ga wacce ta sadaukar da ranta ga Allah tana rera waƙoƙi, ba abin da ya rage mu yi illa mu rera waƙoƙi har ƙarshen jana'izarta. Yanzu matuƙar muna so ƙasar nan ta rayu, dole ne mu koma ga Allah, saboda shi kaɗai ne ya isa ya cece mu daga halin da muka tsinci kanmu a ciki. wani rabin kiru kaune jawace dai ta karkare da yin alkawarin ɗaukar nauyin horar da 'ya'yan marigayyar har matakin jami'a an gudanar da jana'izar ne a wani yanayi mai cike da wake-wake na addinin Krista, inda mutane da yawa musamman mawaƙan bishara sun yi tsokaci game da irin kyakkyawar rayuwar da marigayyar ta yi a lokacin da tana raye. that has Pastor Dan Ojine yana cewa Osinachi ta kasance Krista har zuwa matakin da mutane za su so su kwaikwayi ta farkin rayuwarta. Osinachi Krista ce ta kwarai kuma nawa ganin ta gama da duniya lafiya. Ita kuwa Promise Miracle ta dubi salon waƙarta kuma tana ganin an amfana sosai da waƙoƙinta. When you see the depth of our Ta ce duk lokacin da take waƙa, za ka gani imar zuciyarta da kuma dangantakarta da Allah. Wasinaci mace ce mai tsoron Allah kuma ta ɗauki sana'arta da muhimmanci, saboda haka mun zo nan ne mu gode wa Allah a kan rayuwarta. wasu ci wacce ta rasu tana da shekaru arba'in da biyu a duniya, ta bar ‘ya'ya hudu da ‘yan uwa da kuma dangi da yawa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.